Hukumar Alazan Najeriya ta kara tabbatar da ƙarin alazai da suka rasu a hanyar tafiya jifar shedan da ya haura adadin mutum ɗari biyu ba ɗaya kamar yadda aka bayyana a alƙaluman baya. Sai dai cikin mutanen akwai wasu 'yan Najeriya mazauna Saudiya da babu cikakkun bayanai a kansu waɗanda su ɗin masu rasa rayukansu. Shugaban hukumar Alazan Barista Abdullahi Muktar Muhammad da ya zo ban kwana da rukunin alazai na ƙarshe da suka dawo Najeriya a ƙarshen makon jiya ya ce zai zauna da sauran manyan jami'an hukumar a Saudiya da taimakon jami'an jakadanci don tantance duk adadin alazan da suka riga mu gidan gaskiya. Bisa umarnin shugaban ƙasa za mu tsaya domin ƙara tantance 'yan uwanmu da ba a gani ba sannan mu fitar da wannan alƙaluma saboda za ka samu ga suna na ɗan najeriya ne amma ba lallai ne ya zo aikin hajji ba ko dai mazauni ne a nan ko kuma ɗalibi ne a nan ko kuma aiki yake yi a nan ko kuma wanda ya zo umra ne bai koma ba kaga duk wa'annan abubuwan shine muke ƙoƙarin mu kiyaye kada mu bada bayanin abin da yake ba haka ba amma waɗanda muka tabbatar da mun tace cewa alhazai ne sun zo aikin hajji don Allah ya so ya da zuwa gobe za mu sanar da ku ko da kuna Najeriya cewa ga sababbin alƙalama kalma da muka samu. Hukumar Inji Barista Muktar ta koyi wani darasi daga wajen wata hajiya 'yar jihar Kwara da ya ce hakan zai sa a raba duwa alhazai a baɗi layin wayar salula da za a rika aika musu sakonni wani lokacin da gargaɗi. Ɗaya daga cikin ma'aikatanmu aka yi mashi waya aka ce an ga wata hajjiyar Najeriya ta ɓata. Aka faɗi da take suka je. Ita ba ta jin Hausa, ba ta jin Fulatanci, ba ta jin Turanci, Yarbanci kawai take ji. To cikinsu akwai wanda yake jin Yarbanci. Sai tambaye ta mama an ce kin ɓata ta ce ita ba ɓata ta yi ba. To mama za ki gane hanyar gida ta ce ba za ta gane hanyar gida ba. Sai to mama kin ɓata mana ta ce ita ba ta ɓata ba. Saboda ga lambar waya da ɗanta ya ba bata kuma ya nuna mata wani wuri ya ce in ta danna wannan wurin za ta buga mishi za ta same shi ita matsalanta shine wayan batirin ya mutu in ana son a taimake ta kawai a mata cajin wayar ta ta san inda za ta danna za ta yi magana da ɗanta ta faɗi inda take ɗanta ya zo ya same ta kaga shi ma darasi ne iya mu tsofaffi ma waɗanda ba su karatun boko ba za su yi amfani da wannan kukan da wasu alhazai ke yi na rashin samun abinci mai daɗi kuma sau uku a wuni ba sau biyu kamar yadda aka yi ba in ji jami'a alhazai alhaji sani dodo daga kebi bai shafi duk dukkan jihohin ba. Eh, jihar Kebbi ɗaya na gani ana ba mahajjaci kwai alhaji sama da dubu hudu da ɗari ɗaya da goma sha biyar a ce an ba kowa kwai ya ce sa kuma cike da abin da kohin ro abin na abinci mana an ce cike da ko kuma me yake da Hausa da turanci flat faranti a ce an cika maka shi da kwai da safe ba shi kuma ga abin in ba hausa ga kunu irin wani gana mu na gargajiya sannan kuma rana ce an ga dama a samu ka wake da shinkafa da man gyada kuma na zagaya jihohi ya zaga magana nake da kai duk sabbin da abincin kowace jiha ina da filet daya na ɗauki wannan ne kamar da ya faɗa saboda in je in gwada shi kashi in ga kima tai amma na san kuɗin da aka bani aiki ko ɗaya bisa uku ban kashe ba kuma Allah so za mu mayar da abin nan da ya saura gaba da tsammanin jihar in Allah ya kafin barwa saudiya na zaga wasu daga ofisoshin kula da alhazai wato mu'assasa inda na ga suna ware takardun tafiya na alhazan da yawanci an yi ittifaki sun su ne fiye da tunanin sun bata ne ko ma dai sun zulle ne don samun sana'o'i a kasar ta laraba mai arzikin man fetur nasiru da maili amurka daga abuja najeriya